Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a channel din Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wani bidiyo za mu gabatar da tutorial kan yadda ake kara playlist a YouTube channel. So kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din ga wanda ya kasance ba su yi subscribing na channel din Arewa Teach ba muna roƙo gare su da su taba alamar subscribing da kuma taba kararrawa domin yin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilmantarwa da faɗakarwa. yin hakan gare ku kuma shine zai ba ku damar samun dukkan wani bidiyo namu da muka daura a kowane lokaci da zaran wayan datan wayan ku tana bude so yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din yayin gabatar da wannan aiki akwai hanyoyi guda biyu da ake bi so za mu koyar da duk hanyoyin guda biyu da farko bari mu je kai tsaye ga shiga ta ofera mini sai mu gabatar daga bai sai mu gabatar da ɗaya hanyar so za ka shiga opera uh, za ka bude youtube channel ɗinka uh, misali uh, sorry bari mu za ka za ka shiga youtube kamar yadda yake youtube.com wanda shine zai buɗe ma kamar homepage na kakenan kamar yadda yake a nan wajen so bayan ka bude za ka yi zoomin na cikin operan kamar yadda yake a nan za ka yi selecting na icon wato wannan alama icon na, na, na, logon channel ɗinka za ka taɓa yiwa channel kamar yadda yake a nan wajen so bayan ka taɓa yiwa channel uh, za su kawo ka waje kamar yadda muke gani a nan wajen kamar yadda muke gani a nan so daga nan wajen uh, za mu ga akwai customize channel akwai manage video saboda haka za mu yi selecting na customize channel kamar yadda na yi selecting din na haka so uh, bayan mun yi selecting nashi a bari ya karasa budewa so zai bude mana waje kamar <laughs> yadda muke gani a nan wajen wannan adan section da trailer uh, na, YouTube, na, na, youtube na channel so duk za mu bayani daga baya akan shi yanzu za mu je dai kai tsaye ga yadda za ka yi wannan abin so daga nan in ya kawo ka waje kamar yadda yake a nan wajen ka duba da sosai daga cikin tsarikan da suke nan gun nan inda nake taɓa wannan a nan wajen akwai wani alama sai ka yi selecting dinta wanda in ka yi selecting shine zai kawo ka waje kamar yadda yake a nan wajen so daga nan wayannan dubidoyi ne wanda suke cikin wanda na yi playlist din su so idan kana da sha'awar ka kara playlist bayan ka shiga nan wajen a ce kawo ka waje daga nan daga saman nan akwai new playlist za ka yi selecting new playlist so a nan za ka rubuta sunan playlist da kake so misali so dabaru akan waya a na yi selecting ne shi so daga nan um, zan yi selecting na public ko kuma private so tun dai so nake a ganshi zan yi selecting a uh, public bayan na gama shigarwa zan taba create kamar yadda yake a nan wajen wanda shine zai ba da dama na kira 8 na playlist din kamar yadda yake a nan wajen so idan ina so zan iya editing na wannan timeline na playlist din Ah, ta yadda zan kawata kaman ah, nan wajen zan sa hoto mai kyau wanda yake da alaka da title din na shigar so bayan ah, misali yanzu presently gaskiya babu hoton da zan sa a gun nan so duk bidiyon da na fara sawa a gun shine zai zo a mazanin a wato zai mai gurbin ne ya zama shine hoto wanda zai yi kaman thumbnail na wannan playlist din kamar yadda za mu ga Wani nuna mana kamar yadda za mu ga na saura kamar yadda yake a nan wajen so wannan kenan idan kuma ina so in kawo bidiyo cikin playlist fa ya za a yi so da farko zan buɗe playlist din kamar yadda yake anan nan wajen so bayan na buɗe playlist din sorry ko da yake barin je kai tsaye ga wajen bidiyoyin nawa sai na yi mubin din su zuwa playlist din zan ga playlist din da na kirkira zan dawo nan zan yi selecting wannan abun domin ya bani damar da zan ga bidiyoyin da suke kan wato ita a channel din na so daga ciki akwai ga wannan bidiyo zan iya makin din shi Um, wannan ma zan iya makin sa wannan ma zan iya makin din shi zan iya makin adadin duk na nake so so bayan na gama adadin din nasu daga nan akwai art playlist zan yi selecting na art playlist daga ciki playlist da suke ciki akwai kimiyya da fasaha akwai koyon hada fasta akwai koyon hada logo akwai wasu tracks akwai wayar android so zan duba sabon playlist inda da na yi kamar yadda muke gani a nan wajen dabaru akan wayan android to zan yi selecting din shi Ah, bayan na gama selecting zan zo daga nan zan taba saving ina taba saving shikenan kenan ah, ina, ina taba saving da zanen na taba saving to wannan yake nuna cewa na kai shi wannan playlist din yanzu bari mu je mu duba cikin playlist din so bayan mun taba playlist din ya kawo mu nan wajen ah, daga nan za mu ga kaman bari ne zooming din shi za mu ga kaman zero yake cikin dabarun kan wayan so amma in buɗe shi kaman za mu yi editing kamar yadda yake anan za mu ga wayannan bidiyon da muka sa a ciki sun fito so dama playlist wani lokaci yakan ɗauki kaman ɗan lokaci kankani kafin ya fara aiki so amma wannan dai shine hanyar da zaka bi ka editing na playlist ka kuma yi moving na video zuwa playlist din so bayan bayan ka sa za ka gaba gansu ba an dan samu kamar 24 hours ko kasa da haka playlist din zai bayyana zai fito kamar yadda sauran suke a nan wajen so wannan shine hanya na farko hanya na biyu kuma shiga youtube channel na youtube account ko kuma youtube application kamar yadda yake a nan so a bari ya bude bayan mun shiga ya bude mana kamar yadda muke gani so daga kasan nan za mu selecting akwai library za mu selecting library wanda mun yi selecting library zai kawo mu waje kamar yadda muke gani a nan wajen so daga nan akwai new playlist za mu selecting na new playlist so ah, muna zuwa nan wajen shi kuma zai nuna mana bidiyoyi ah, wanda suke kan wayarmu da kuma bidiyoyin da muka gani ah, zai ba mu dama da za mu na bidiyon da muke so a musa a sabon playlist din namu saboda haka zamu mu yi wasu daga cikin bidiyoyi kamar yadda na yi guda biyu nan sai mu taɓa next muna taɓa ne zai a ce mu sa sunan playlist din kamar yadda yake a nan wajen zan rubuta misali so wayar hannu so daga nan zan zo ne selecting in sa shi a public kamar yadda yake haka ina gama sai na taba create wanda na taba create shi ma shi ne yake nuna cewa ya yi creating na playlist na wayar hannu gashi a nan wajen ah, so wannan su ne hanyoyi biyu da ake bi wajen kirkiran ah, wato ah, playlist a youtube channel mun samu sakonni da yawa dangane da wannan abun Uh, so muna fatan wani bidiyo zai zama cewa ya yi jagora wajen yadda za ka iya kirkiran playlist naka na kanka ko kuma playlist a channel ɗinka so anan kuma za mu dakata uh, ga wanda ya kasance ba su yi subscribe muna fatan za su yi subscribe da kuma taba ƙararrawa uh, ga haka zalika ga wanda ya kasance suna da bukatan a tallar channel su ko a haɗa musu logo ko bana ko sticker ko invitation card na audio da na video duk suka iya tuntuɓar mu a channel ɗin a facebook arewa titi ko kuma sukan iya kiran wannan numban waya ah, wanda za mu bayar a gefe so anan za mu dakata sai ma haɗa a wani tutul insha Allah a kasance da mu a kowane lokaci sai an mu